goma sha biyar ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasin littafin jimu salihin mun kwana shafi na 151 za mu tashi a dumu ummul benin bintu abdulaziz bin marwan wannan mata yar uwar umar ce umar dan abdulaziz an gane ko عليه يتشي حدث مروان بن محمد قال دخلت ko دخلت أزبة صاحبة كثير wannan ba mu karanta shi ba mun karanta mana ko mun fara ne muka tsaya saboda wannan muharrama yanzu ma gashi mun yi lace amma dai khairar malai yake cewa haddasa marwan ibn muhammad marwan ibn muhammad ya ba da labarin cewa دخلت عزة صاحبة كثير ko kusayyir ya ce wato azza uwar kusayyir ta shiga wajen ummul bani na bintu abdulaziz bin marwan uktu umar kunga ga anan ba ya ce uwar umar ko umar ɗan abdulaziz ake nufi faƙalat laha sai ta ce ya azza ita yanzu Umul banin ita ce take cewa ya azza ya ce azza ma ma'ana qaulu kufayyir me ma'anan maganar da kufayyir dan uwanki yake fadi a cikin baitin da yake cewa qada kullu zidainin alimat gharimuhu wa azzatu mamqulun ma'ana gharimaha ita me wannan kowa ya biya bashin sa musamman wanda ya san bashi amma ita ko azza tana mu matsala ko kuma an mata mu matsala an gane wannan ko ga wanda yake binta bashi ko bashin da ake binta sai take tambayanta ta ce mata ma hada dainul ladhi yadhkuruhu wani bashi ne wannan da yake ambata a cikin wannan baitin nasa qalat sai azzaz take ce a an gane ko yi min afuwa ba sai na yi magana a kai ba qalat sai ta ce labuddu min ila muki iyaya dole sai kin gaya mini ko menene yanzu na ita basarakiya ce take tambayar ɗaya daga cikin talakawan gari yana nufin a kanci ba duk wanda yake shi ake sarauta akan ce talaka ko yawa ta ce to dole sai kin fadi faqala azza ya azza take cewa kuntu wa'attuhu bi qibla nayi masa alƙawarin zan sumbance shi atani liyantajizaha mataharrajtu alaihi wa lam afi Ya yazo dan in cika wannan alƙawari saboda haka ban iya cika masa alƙawari ba sai na ji damuwa akan wannan faƙalat laha umul banina sai umul banina take ce masa mata an jiziha minhu wa alayya samanuha an gane ko ki cika masa alƙawarinsa ni zan biya an gane ko maraja'atu nafsaha ko sun maraja'at nafsaha ko kuma ta yi tunani da kanta fasfaratillah ta nemi gafarar Allah wa a'taqat li kalimatiha hadhihi 40 raqaba saboda wannan kalmar da ta faɗi sai da ta yanta bayi guda arba'in. malam gurin har yanzu baku fahimci magana ba wato saurayi ne da budurwa idan aka ce sahiba ba ana nufin wai dole sai yar uwa ko mata a ma'abocin wani wacce budurwar wani Wani saurayin wacce wanda an san shi da ita ko an santa da shi Wani abokin wani ne an san shi da shi ina fata ana fahimta aka kawai yanzu sai a kije gida wurin kawar ki sai ta dafa dan wake sai ki ce mata me kika girka da ita ce ai mutumin ki na dafa waye mutumin nata dan waken da an san wannan tana son dan wake ko ba haka bane wata ta zo gidanki ki ce ai mutumin ki ne kaza ta dafa wani abu dai wanda aka san kai din kana san abu to akan ce mutum sahibu kaza so ita azza an santa da kusayyir to da ya baiti abinda baitin ke cewa aba kullu zi dainin alimta zarimu ko alimat zarimu duk wani wanda ke da bashi da ake bin sa da ya san me bin sa bashi ya biya shi amma wa azzatu mamtulun amma ita azza tana nan tana ja ta ki biyan nata bashin ma'ana zarimuha ta ki biyan wanda ke binta bashi to sai take ce mata ita Fatima ba Fatima ba kai umul bani ta ce mata wai menene wannan baitin wani bashi ne yake magana akai da baki biya ba sai ta ce ki hakuri ranke dade a bar wannan magana ita sai kin fadi sai ta ce na masa alƙawarin zan sumbance shi ne sai ya zo ya karɓi sumbanta ni kuma sai na ji nauyi na kasa na ƙi ba shi ne sai take cewa ki je ki cika mai alƙawarinsa ni zan biya zan biya ki ki sumbance shi wannan maganar da ita ummul badina ta faɗa a sumbanci wanda ba muharrami ba mijinta ba komai ba ai laifi ne sabo ne kamar ta kasa ce wani abin da sabon Allah ne shine nan yace sun faraja at nafsaha sai ta ah, abin nan na ne ba daidai ba sun faratillah ita ne magafarar Allah a sakamakon haka ma wa a asli kalimati ha hadhihi a sakamakon wannan magana kawai da ta faɗa a sumbanci wani a cikin abin da ba muharram bai halatta ba sai da ta yanta bayi guda 40 da nuna gafarar ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ko fahimta magana ya fito oh to Allah ya fi mana ai na muku wata magana a farkon littafin na ce malam shi balaraban misira ne laraban misira larabcin su yana da ƙarfi in dai ka gane me yake so ya faɗa ta wani lokaci kawai sai ka faɗi ma'ana kawai ka ƙyale shi da larabcin shi lokaci kuma abin zai iya fitowa saboda haka sai sai ta nemi gafarar Allah da kuma 'yan bayi don nuna tabbatar da gafararta take cewa wa kanat idza zakarat zalika sai zama duk sai ita ummul dina ta tuna da wannan abun bakat sai ta yi kuka hatta taballu khimaraha har sai hijabin ta ya jike sharkar da hawaye taqulu har tana cewa ya laitani harasa ne inda ma ta biha da ma dai a ce harshe na ya yanke in zama kuma lokacin da zo furta wannan magana in ce a sumbanci wani zan ma biya kuɗin sumbanta ce dama harshe na ya ya datse na zama kurma ba faɗi wannan magana ba wata abdurat ibadatan ta kama yin ibada tana bautan Allah duk saboda wannan tuban fara ganin ta yi aikata wani laifi kuma kuma ta fa wayannan fa fasu ne yan sarakunan lokacin ina fata ana fahimta kawunta ne sarki shi Abdul Malik ibn Marwan babanta kuma ma shi ne wazirin kuma shi Abdul Aziz dan Marwan ga dan uwanta nan yayanta kanin ta misali tun da ba san kawai sukan ce uktuhu ba san wace ce ba shi Abdulaziz bin Umar din ne ko ita shi kuma shine sarki a Madina suna cikin mulki da duniya amma tare da haka suke da wannan tsoron Allah wani lokaci talauci ma masu talauci da wanda ba su da wani mukami ba su da kun sun fi tsula rashin mutunci wallahi sun fi tsula tsiya ko haka bane jiya na manta ina muka karatu sai wani yake wata magana jiya jiya ne na manta dai kuma ina ne wallahi ha wai ana magana akan matsaloli na rike waya da yara suke yi da fitintunu irin wannan da zamani ya faɗi cewa ya je gidan wani babban mutum babba ne sosai ya faɗi mukamin ya'yansa ma manya ne da ya je sun yi magana ne za su ce bayyana da sai ci ma yaron gidan wai ya ba shi lamba wani ko mai kaza sai yaron ka yake cewa ai shi haramun ne a kansa a gidan ne ya riƙe waya ya ce ku zo da wai sai ya kai shekara goma sha takwas ka'ida ke yaron wai su mu yanzu muna da yara ƙasa da wannan shekarar da shek da wayoyi a hannun su manya manya ce ka duba ku yadda su manya suke kula da tarbiyyar su amma kuma mu talakawa ba haka ba ina fito tuno ina ne amma zai je ne ma muke wannan maganar da wannan manta ko ina ne wallahi ya ce yaran da waya a su ya ce ina nake da waya ya ce ba ma zan fara ba kun gani ya ce to wannan mata haka ta riƙa bautar Allah subhanahu wa ta'ala wanda har aka ambatanta da ita wannan ibadar an gane wannan ko fi ha a zamaninta min shiddati istihadatiha saboda tsabar istihari da bautan Allah da take yi an gane wannan ko malam yace fa rafadat fi ashil mamlaka ta tahyi lailaha ta ki zama akan gadon sarauta na fada ya ka ce gadon sarauta na fada irin gadon da ke fada ba irin gadon da ke gidanki bane ba irin keso bane ke kwanci akai ba ka bane in aka ce gado ko shimfiɗar masarauta ai zaman daban take kawai ta ce ta ƙi wannan shimfiɗa shimfiɗan ta koma tana raya daranta wa kanat kullu juma'atin tahmilu ala qasim fi sabilillah takan ɗauka kowane juma'a ɗibi wani abu a kan doki ɗan Allah an gane wannan ko tana aikawa wa kanat asu ila watan abidatin tana aikawa mata masu bauta da aka san an san wata wacce malama ce mai bauta Allah wata ɗalibai ilimi ce wata kaza irin wannan ana aika musu an gane wannan ko inda ha waɗanda suke taruwa a wurin ta haddasa na suna hiransu su na addini an gane wannan ko takan ɗibi kayan abinci shine tahmil tunda ba a faɗa ban ba dole alhamdu kuma kaya ne na abinci hatsi mai wa shinkafa gero dawa masara wacece wacece duka an tarkata ana rabawa fi sabilillahi duk ranar juma'a yadda wasu za ku ga suna yin kaza duk juma'a ko sukan yi kaza na sadaka sukan yi kaza na sadaka ba haka ita ma wannan mata take yi fataqulu tana cewa uhibbu hadithakunna ce ina so in kiran ku ana gaya mu innan mata masu tsoron Allah ina son hirarrakin ku ina jin daɗi fa idza qimati salati fa idza aqamati fa idza menene wannan fa ƙuntu, ila salati sahautu an kunna in na tashi zan yi sallah na kan ainihin wato yi masu ma da ku tunanin ku na kan yi tuna ku wa kanat taqulu al-bakhilu kullu al-bakhilu man bakhila ala nafsihi Hibil janna marowaci na ƙarshe shine wanda ya wa kansa rowan aljanna kanat taqulu har tana cewa ja'ala Allahu li kulli insanin nahmatan fi kulli shay'in an gane wannan ku wa ja'alat nahmati fil badal wal ara wato Allah madaukakin sarki ya sanya ma kowane ɗan adam wani abu da yake yawan yin sa wanda ya dage ya zama mai sauki akwai wanda shi ya fi sauki a wurin sa ya iya karya wanda shi ya yi sauki a wurin sa yanzu nan zai yi kuka wani ya yi sauki a wurinsa yanzu nan zai ce ka abubuwa dai da yara dan adam na da wani abin da shi bai da wahala a wurinsa ko wani na shan wahala kafin ya yi shi shi wannan mai sauki ne ta ce ita kuma Allah ya sanya abinta irin wannan nahama din a wajen kyauta ne da bada ina fata ana fahimta al'ada al'ada kyauta kun sa akwai irin wayannan mutane kun fahimta ko wani mutum a wai duk son ba da labarin sa amma kuma labarin wannan magana ta sa dole na tuno da shi a bawan Allah ne kwarai kwarai rika addu'a mutumin kirki kwarai da gaske kuma sahibina ne shi amma ba na yake yakan zo ya tafi ne yana nan a nan tun da iyalinsa a nan suke yakan zo ya koma haka irin wannan da ba mutum ne mai yawan zama ba koyaushe kuma muna fata Allah ya taka masa da alkhairi yana daga cikin waɗanda yanzu haka waɗannan aikace-aikacen da za a yi masallaci yana da gudunmawa mai tsoka su a kai na masallaci so sashi a cikin addu'a to mutum ne wanda ni tun da na san shi wannan abin da ta faɗa haka yake hannunsa haka yake a buɗe kawai ba a taɓa ce mai wata magana ya ce a haka yake wani abin har tausayin zama muke ba ma iya gaya masa wani abin sai dai mai shiru kawai shi in ya ga dama ya yi kawai shi kenan an fahimta to shi ne ranar mun haɗu da shi da wani a shekaran jiya kenan wani shi ma ɗalibi na ne sai ke cewa shi bai taɓa ganin mutum irin wannan ba tafiya ta kama shi wata ƙasa ya haɗu da wani sau haɗuwa ba abin da ya masa wannan sai da ya gigice ce anya ba wani abu kake so a wuri na ba kuwa ya ce a ce shi haka yake bai sani ba to mahallin shahid wannan ɗin hankalinsa ya tashi toki suka je domin shi wannan din yana gina masallaci ne yanzu haka kafet din da za a sa a masallaci shine je siyo a aka tafi kamfanin da suke yin kafet to shi ne ce masa kawai a toki wai ba a kiran jirgin ku zai tashi nan da minti kaza masu lambar jirgi kaza tiket din su ba za su fara boarding suna faɗan zaune ne suna ɗan dan shan shayi ko wani abu ba shi jirgi ko an gama cikin su ba su ba suka zo ba kantan ga jirgin suna kallo aka ce fa zai ba za su ba hankali ya tashi ba yadda ba a yi ba suka ce a tabau faufau da najeriya ne na san aiki a ɗanyi abubuwa kawai a cikin wuce kawai ai ba wani abu da ba ya ce kuma aka ce babu jirgi sai ashirin da uku ga wata kusa sai su tsara wajen sati biyu da wani abu a lokacin da za su dawo daga tafiya babu jirgin da zai zo najeriya zai zo abuja daga toki to ya ce a lokacin ya dinga waya yana waya da kanshi yana waya nan gida ana masa bincike ina za a samu jirgi a cikin karan wuraren karfe goma na dare sannan aka samu jirgin da zai zo Legas ya ce in akwai abin da na ƙi jini Legas a rayuwa duk ka sa shi ya shiga Legas to gara ya sha abin da zai yi bacci a mota ka gama abin da za ka yi ka tashe shi kuke mun fito mun shiga mun fito shi bai ma lagos Legas ya ce dole ya biya Legas saboda babu yadda za a yi kuma ya taho shi kadai ya bar wannan bawan Allah duk da wannan ba Allah fa tafiyar sa daban yace shi ma tashi daban kawai haduwa ce kuna ji sai zama abin da ya kai shi shi ma shi ya kai shi amma kowa tafiyar shi daban amma wannan wallahi da kusan shi ne ya jagoranci wannan tafiya kuma ya koma kansa saboda sa yake cewa aka samu tikitin da zai zo Lagos naira miliyan takwas daga Toki haka na biya miliyan goma sha shida su biyu shi biya saboda wai zarkar bar wannan daga Lagos ɗin kuma suka sake tasowa suka sake hawa jirgi aka taho Abuja to daga Abuja ne sannan suka taho gida har yake cewa zaka tuna lokaci kaza na kira ka nace tabbas na tuna ya kira ni muna samina a Zaria yace to muna Lagos ɗin ne mun wata fatawa yace to aya kan kiskan wannan dai muna maganan wannan shi abokin nasa da suka haɗu to misali ne miki bayarwa wanda har muka dawo da wani yana ta bani labarai da ce shi bai taba ganin mutum irin wannan wato ya faɗa masa abubuwa magana ce take kawo aka yi sosai mun daɗe gaskiya sai ke cewa to shi bai taba ganin mutum irin wannan ba abu kaza kaza kaza kaza sai ba da labarin wani da take mu'amala kaza ya ba da wannan kaza wasu irin wa'annan ba ma sa su a san menene amma mu suna ganin muna kusa da su kuma irin wa'annan munasabar ta karantarwa wani lokaci kila wata magana za ta iya zuwa matsayin wa'azi ko tunatarwa shi za su kan fari amma ko maganan ba sa so ayi wallahi ko maganan ba sa so ai kun gani so irin su wasu bayi ne wanda Allah madaukakin sarki yake ajiye su dan al'umma dan yaye wa al'umma damuwa mutane suna da wata matsala ko damuwar da ba yadda za a yi sai a ce kaza ana wurin wani ya kira matarsa za ta haihu za ya operation ba lafiya dan ta sai kira wani ya ce je ka asibiti ka je wata wani ranar ka je da abin da za a yi kawai muna wurin sai wannan ya kira ce baya buɗe waya shi yace in ya buɗe waya to matsala na. zai ta waya in zai buɗe waya na minti ɗaya to sai waya ta kai ashirin talatin ta ta hana shi yin abin da zai da wani shi ta wannan ɗayan yake ce masa ai lalle ya ga dalilin da zai sa kula ya ce zai iya kulla waya na awa ta ɗaya ba tare da ya buɗe ba to haka waɗansu bayan Allah suke to wannan shi hibarsa ne to shi ne nake cewa banda dai hasimu da'i shi a jahiliya ga laifin da har annabi ya ce dan wuta ne za ce kai jinin hasimu da'i ne yace amma ba za a ce maka jinin hasimu da'i ba sai dai a ce jinin su abu su usman abubakar su abdurrahman ibn auf ina fata ana fahimta so wannan mata ta ce ita ma Allah ya hore mata ita tana da kyauta albazir ba ta da ruwa kwata-kwata yanzu dan Allah da ni da ku a nan masallacin kowace ta muraji a kanta menene Allah ya hore mata akwai da Allah ya hore mata ci kawai ta iya akwai wanda kuma Allah ya hore mata ma ruwan ta iya ruwa? ko ba akwai ba akwai wanda Allah ya hore mata kyautar ita ma tunda wala mu ci kawai babu alheri a cikin mu ba amma dai za ku ga abun shi kawai ɗabi'ar ta ce kawai ya yi rowa ɗabi'a ta ce kawai shi ba zai hana abin shi ba akwai wanda yanzu mutane da mutane da ba za su iya cin abinci su kadai ba dole sai sun nemi wani wanda za su ci tare ko a makwabta ko kaza duk ba akwai irin wannan ba akwai wanda shi in ya samu ok in kuka ci tare da mutane ko ku tare da ke kadai yau wato ya fi daɗi akwai wanda in ya samu shi to sai ya ɓoye ma sannan zai kirga ba wallahi akwai irin wayannan kowa za ku yana da irin wannan da ita wannan mata ga abin da Allah madaukin sarki ya mata kanta take fadi an gane ko malam ya ce wallahi lil atati wallahi lil atiyatu wassilatu wal muwasalatu fillah ahabbu ilayya min al ta'am at-tayyib ala al-ju'i wash-sharabi al-barid ala adh-dhama yace wallahi ita wannan mata fa ummul banin take cewa kyauta in ba da kyauta ko in yi zumunci an gane wannan ko filla dan Allah ce in yi wani abu dan Allah in bada ko in yi zumunci wallahi ya fi soyuwa a gare ni sama da ainihin wato abinci ne daɗi a lokacin da nake da tsananin jin yunwa wallahi gwara in yi wancan sannan ya fi soyuwa a gare ni sama da abin sha mai sanyi a lokacin da nake tsananin jin kishi wa hal da alkhairi illa bil istiqa wa ina ake samun alheri in ba sai an dage ba an gane wannan ko wa kanat ala nahjil haqqi multazimatin bil haqqi wannan mata ta kasance akan hanyar gaskiya tana lizimtar gaskiya an gane ko sawwamatan mace ce mai yawan azumi qawwama mai yawan qiyamul layli hatta tuwfiyat rahimahullah har Allah ta'ala ya karbi rayuwarta so wannan ita ce ummul banin kamar yadda na fada sai ban sani ba ita ce babba ko ko shi umar din da ya babba ina fata ana fahimta so ah, sai mu tsaya a kanta a gurguje gaskiya ban ɗauka ba har zai iya zuwa karatun ba akwai uzurori sosai yau ɗin nan Allah ya sa mu dace